lokacin da mai sadaka zai ba da sadaka ko dai ya ambaci sunan wanda za a ba sadaka ko kuma ya ambaci sifan wanda za a ba sadaka idan ya ce a ba marayu ya ambaci siffar kenan amma bai ce maraye wane ko wane ko wacce ko wacce ba wannan za a diba wanda yake bukata a ba shi wannan sadakar amma idan ya ambaci sunan wanda za a ba marayun gidan wane to a ba waɗannan marayun na gidan wane ɗin nan da yake in kuma ya ambaci suna ne cikin marayun gidan wane ma ya ce a ba wane da wane da wacce to su za a ba ba a ƙetare su saboda haka a kula da yadda mai ba da sadakan ya bayar a yi daidai yadda ya bayar kada a canza mai bisa ga yadda ya bayar wallahu hannun na mai tsammanin da gaba ta ce mana menene da hukuncin mijinta ya ce wa matarsa ba zama mai take ba har sau biyu bayan ce ta zauna har ta tafi ko ina ya hukunci auren zuwa da malamin to idan miji ya ce mata ta yi ba zama na ta kai ba ba saki ba ne kai tsaye sai an tambaye shi me kake nufi da cewa ba zaman ka ta kai ba ya ce saki ne ka nufi sai a tambaye shi saki nawa in ya ce saki guda in ya ce biyu in ya ce uku duk yadda ya ce haka nan za a ɗauka amma wannan magana ba ta nuna saki kai tsaye ya ce ba zama ne take ba shi na yi wa zaman ɗiya ne take zaman ɗiyanta ta kai ko kuma ba shi ta kawa hidima ba da dai makamantansu malamai sun bincike akan wannan sun tabbatar da wannan hukuncin ba saki ba ne sai in an tambaye shi in ya ce saki ne ta tukuna wallahu a'lam na mai tambaya ta gaba ta ce matsalan ya ne ga yauta in lokacin sallah ya yi tana cewa su yi sallah in lokacin zuwa makaranta ya yi tana cewa su tafi makaranta amma na ba su sallah ba su zuwa makaranta duk yadda ka yi da mutum wannan ya za ka yi yana iya tsare so ta yi taɓa su ko kuma ci gaba da rayuwar magana za ka yi. To ina ubansu, shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ma wannan nauyin na farko, ita taimaka ma uban za ta yi. ta hada su da ubansu ga su wane fa ba su sallah kuma na ce su je makaranta ba su zuwa yau an yi gobe an yi jibi an yi to ta faɗa ma uban in ta bada aka ja lokaci to tana da laifi wurin Allah in ya so uban ya san matakin da zai ɗauka a kansu in kuma watakila armin ya rabu ne yara na ga hannunta a gidansu ita ke tareniya da su to maza ta kwashe su ta mayar da ma'ubansu ga ɗiyanka nan ka sai da za ka yi da su kaji kaji kaji kaji yadda ka kai da su saboda haka ba ni iyawa tun ba a nisa ba to ga sunan shi kenan ta tsantsami hannunta yadda za ta yi kenan wallahu alam sai tambaya ta gaba ta ce malam tana yawan to mai wasuwasi ya danganta yawancin lokuta wani na ɗiban yawancin lokuta cikin waswasi wani kuma lokaci kaɗan ne yake gito mai kuma sai ya gushi idan ya kasance cikin lokaci kaɗan ne yake wa sai ya gushe to duk abin da mutum ya yi a wannan lokacin sai ya fita batu ne idan bai tabbata ya gane gaskiyan ga abin da ya faru ba idan ya kasance yawancin lokuta kuma wasu wasan na gito mai shi ma haka nan idan ya kasance ya gane gaskiyar lamarin ta yi alwallah kuma wasu wasin ya gito, ta tuna da cewa lalle ta yi alwallan to shi kenan amma idan ba ta tuna ba to ta ɗauka cewa ta yi alwallan a koyaushe haka nan za ta ta ɗauka idan ya kasance wasuwasin na yawan gitto mata ya zamo kamar wanda wasuwasi ya arma a duk lokacin da za ta yi ibada ta ɗau su matakai 'yan wurin alwalla ne to ta magana da kowa lokacin da take alwallan na hassan da ta gama haka nan ɗin to abu ne mai wuya wasu wasu ne kuma gitto mata mana abdullahi fodiye ya ba da shawara wanda ke irin wannan waswasi ya zanka yawan karanta suratul qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da suratul falaq da kuma suratul nas a lokacin da za a zo a fara wani aiki karanta waɗannan surayen surorin sannan ki fara idan kika fara har ki gama in Allah su wasu ba zai gito duk wani aiki na ibada da zaki to ki dawar ki karanta waɗannan surorin guda uku kafin ki fara su wallahu a'lam wannan ta ba ta ita sosai ba amma za mu karanta ta ce malam na kai a ne kuma yana son ya bai mata sai ta ce malam da ya haƙuri sai ya gama jina kuma to malam sai ya kama cin lokaci ya tafi ya fi ruwa bai fi ruwa ruwa da sauransu da yi to abin ya kai halin da take ganin malashin tana iya yi mai baki saboda rashin na'ar da yake nuna mata ko kuma malam yaya za ta to abinda za mu ce a nan kafin a wa wannan ɗan baki ita za a fara wa baki takwas don su an ba su ba shi tarbiyya ta gari ba da za su ce bari ya bari da za su ce yi ya yi har lokacin da ya kwaso miyagun mummunan tarbiyya a wani wuri ya gare musu saboda haka in yaro na da laifi to uwaye ne su da babban laifi amma ba daidai ne ta waɗanta baki ba yanda yaron yake ke dan kangararre yanzu tana jin ciwon kangaren da shi kai da da balle in ta mai baki me ka kuma faruwa kuma in Allah ya anshi bakin da za ka yi mai to zai fi haka nan kangara ba a san ma inda lamarin zai kai ba saboda haka kamar yadda na ce a wancan bayani da na yi ta hada shi da ubanai in yi ta ya ci mutuncin ta watakila bai cin mutuncin ubanai in shi kuwa uban ya ci mutuncin uban

to idan jinin ya ɗauke aka samu kwana goma sha biyar tsakanin ɗaukewan jinin farko da zuwan jini na biyu malamai sun ce wannan jini na biyu al'ada ne mai zaman kanta idan aka yi kwana ɗaya ta ɗauke to duk lokacin da jini ya ɗauke wa mace kuma ta tabbata da cewa ɗaukewa ne to za ta yi wanka da ta ci gaba da al'ada ko da adadin kwanukan da take al'adar ba su cika ba in jinin ya kuma dawowa to sai ta ajiye ibada kuma haka nan sai ta ta lissafawa kwanukan da jini ke zuwa mata yana yankewa yana dawowa ta ta lissafawa har lokacin da aka cika kwanukan al'adarta sannan daga baya duk jinin da zai biyo to jinin rashin lafiya wallahu a'lam to nan za mu dasa aya alhamdulillah alladhi amata wa ahya walhamdulillah alladhi yuhyi al-mauta lahu al-'azamatu wal-kibriya wal-mulku wal-qudratu was-sana'u ala اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أتنا قبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من, من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الخير كل اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين